up on fire! na raha a wannan mako Muzannil Ibrahim ya sake dawowa da labarin wata mata da mijinta. To Malam Muzammil gare ka. To baraka bushe, <laughs> wannan labarin wata mata ce haka ta auri wani mutum haka. To mutumin da ta aura irin gajeri ne haka. Kuma ba da idan auren nan ba. To lokacin da aka tare Ah, sai suka ɗan daɗe dai haka suka haifi 'ya'ya 'ya'yan su wajen hudu ne to ran ana zafi <laughs> sai suka fito kwanan waje tsakar gida kin san da al'adar bahaushe take idan ana zafi sai a baza tabarma da katifa ai tabbaci har garin Allah ya waye to ana ana wannan zafin sai ruwan sama hadari ragagagga sai ruwan sama ya barke sai mata ta tashi ta fara ɗiban yaran nan tana kaiwa ɗaki ta ɗau wannan ta kai ta kaiwa da ɗauki ta zo ɗaukan na ƙarshe sai ta ce Allah sarki baban su Halifa kai haƙuri tashi tashi ka koma ɗaki sai ta jiyo mura sa ɗaki na cewa ni kika fara kaiwa fa Ta fara kaiwa bata sani ba ashe ta taga yi mata magana ita ni kika fara kaiwa ɗaki ai a kai da muzammil come on, let's go. I told you, we set on fire. I told you, we like